الحمد لله خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا وصوره فأحسن صورته فجعله سميعا بصيرا وأرسل إليه رسله وأقام عليه حجته وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشكره شكرا من لم يرج من غيره جزاء ولا شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان حليما غفورا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعبد ربه حتى تفطرت قدماه فكان عبدا شكورا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه رجال, رجال صدقوا ما أهدوا الله عليه فكان جزاؤهم موفورا والتابعين ومن تبعهم بإحسان سلاة وسلاما وبركات دائمات رواحا وبكورا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون معاشر المسلمين إن من عناية الله تعالى بعباده أن أرشدهم إلى ما يصلح قلوبهم وما تزكو به نفوسهم وتستقيم معه أحوالهم وإن من أعظم ما تصلح به وإن من أعظم ما ما تصلح به قلوب العباد وتستعد وتسعد في الدنيا والمعاد عبودية الصيام فإن من يتأمل في آيات القرآن الكريم يجد فيها ما يجلي للمسلم فضائل الصيام وآثاره الإيمانية والتربوية كما أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بذلك في شهر رمضان يتربى المسلم على الكثير من القيم والأخلاق التي تهذب سلوكه وتسقل شخصيته وتورث الذكر الحسن والثواب الجزيل له في الدنيا والآخرة وإنه لا ينبغي أن نربي أنفسنا على الأخلاق الفاضلة ونجعلها سلوكا نتعامل بها في واقع الحياة ولعل شهر رمضان وفريضة الصيام ونفحات الرحمن فرصة عظيمة لتدريب النفس وتربيتها وتهذيبها فغاية العبادات في الإسلام تربية الروح وتقويم السلوك ومعالجة الانحرافات وتوثيق الصلة برب الأرض والسماوات وقد أمر الله عز وجل بتزكية النفس فقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فرمضان شهر للمراجعة والتغيير والتربية والتهذيب للنفس وهو مدرسة, وهو مدرسة الأخلاق يقول عليه الصلاة والسلام والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني امرؤ صائم أخرجه البخاري فالصوم يدفع المسلم ويوجهه إلى ضبط النفس والحلم والعفو والسفه والتنازل ليس على سبيل الجبن والضعف ولكن طاعة لله تعالى واتباع واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وطلب للأجر والثواب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم هذا هو خلق الحلم وهو سيد الأخلاق مدحه الله تعالى في القرآن وأمر به ووصف به أنبياءه وحث عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وتخلق به وعمر به أصحابه وأمته من بعده إلى يوم القيامة وإن من فضائل رمضان وثمراته أن يربي المسلم على هذه القيم والأخلاق فكم دفع الحلم فكم دفع الحلم عن صاحبه من مشاكل وفتن ومصائب وكم دفع الحلم عن صاحبه من بلايا وشرور وكم رفع قدر الحلم صاحبه بين الناس وأورثه الذكر الحسن وكم من حسنات سقل الله بها ميزان صاحب الحلم الذي صبر في ذات الله وكذم غيظه وتفضل على غيره وقد أمر الله تعالى به فقال سبحانه وتعالى خذ الأفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ووصفها به عبادة ووصف به عباده فقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال جل في علا وإذا ما غضبوا هم يغفرون فالصوم مدرسة خلقية فهو يربي المسلم على الصدق والارتقاء الخلقي والرغبة في معالجة الأمور والاتصاف بخلق الحياة ومن, ومن الآثار الخلقية للصوم أنه يربي المسلم أنه يربي في المسلم تهذيب منطقه وتهذيب كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال من خلال حفظ اللسان من الرفث والسخب والبعد عن الغيبة والنميمة قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أهد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري مع تعريف المسلم بمهام جواريه ووظائفها ويربي الصوم ويربي الصوم المسلم على الاستقامة وتنمية نفسه من خلال مراقبة الله تعالى في السر والعلن قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجل أخرجه أحمد وأداء الواجب على الوجه المشروع والإخلاص فيه ومداومة محاسبة النفس ويعمل الصوم على تربية المسلم على حب خلق العفة والنزاهة وما أشبه ذلك ومن الآثار الاجتماعية للصوم نشر المحبة والمودة داخل المجتمع يعمل الصوم على نشر المحبة والمودة بين المسلمين وتنمية روح البذل والسخاء والتعود على البر والإحسان نحو الوالدين نحو الوالدين والأقارب والجيران قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريه المرسلة أخرجه البخاري ومن ثمار الصوم توطيد العلاقات الاجتماعية توطيد العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين غنيهم وفقيرهم فهو يغرس في نفوس الموسرين روح البذل والعطاء حين يحسون وهم صائمون بالحاجة إلى الطعام فيكون ذلك الجوع المؤقت مدعاة مدعاة لتذكر جوعة الفقير الدائمة بسبب الحاجة والحرمان وفيه إشاعة روح المحبة والإخاء وروح, وروح التعاون في المجتمع فالجو الإيماني الذي يعيشه الصائمون من شأنه أن يوثق أن يوثق العلاقات بين قلوبهم ويشيع فيهم المحبة والإخاء وروح التعاون إذ أن المؤمن يصوم إخوانه في جو جماعي متآلف فالجميع يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد ويستشعر كل فرد في المجتمع ما يستشعره الآخرون من الناحية الوجدانية لأن الصائم يرتاه نفسيا إلى من هو في مثل حاله وينجذب إليه بالعطف والمودة لاتحاد غايتهما ووحدة هدفهما في ابتغاء مرضاة الله وغفرانه فترى الصائمين في هذا الشعر متعاطفين متحابين يقصدون المساجد للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وهم غالبا يتزاورون بعد صلاة العشاء والتراويح جماعة وهم بذلك يتفقدون من تخلف عنهم من تخلف منهم عن حضور الجماعة فإن كان مريضا واتوه وإن كان في ضائقة تعاونوا لدفعها عنه ويربي الصيام في النفس التكيف على التغير فإذا جاء رمضان يحدث تغير حتى في العالم الغيبي فمثلا الجنة تتغير فتفتح أبوابها والنار تتغير فتغلق أبوابها ومردة الشياطين تتغير فتصفد وتسلسل ويجب على الإنسان المسلم أن يتغير إيمانيا وسلوكيا عبادة وقلبا فيتعلم حسن الأخلاق وحسن أداء العبادة والصبر والإحسان إلى الناس وخدمتهم والتمسك بالفرائض واتباعها بالنوافل فيخرج من الصوم وقد تغير إيمانه وخلقه وقد تغير إيمانه وخلقه وصفاته وسلوكه فاللهم ربنا وفقنا للإقبال وارزقنا القبول يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان وتقب ووفقنا للقيام والصيام وتقبله منا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أنت أعلم به منا اللهم عاتق رقابنا من النار واجعل الجنة هي مثوانا واعتق رقاب آباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتكائك في شهر رمضان وآمنا في أوطاننا وأسله ولاة يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halitta dan adam a lokacin da bai kasance komai ba ya suranta shi a sura mafi kyau ya bashi ji kuma ya bashi gani ya aiko manzanni zuwa ga dan adam dan tsaye da hujja akan dukan mutane ya shiryar da bayinsa zuwa tafarki madaidaici amma a cikin su Allah ya ce akwai shakiran au kafura akwai mai godiya wanda ya da'a ga Allah ya biyayya akwai wanda kuma yake butulu wanda ya butulce wa Allah ya saba wa abin da aka aiko manzanni da shi ina godiya ga Allah ina yabo gare shi godiya da kuma fata a wajen Allah shi kadai domin Allah shi ne wanda yake mai bayarwa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya kasance haliman ghafura ma'ana mai haƙuri ga bayinsa sannan mai gafara gare su ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne wanda ya isar da sakon Allah ya sauke amanar da Allah ya aiko shi da shi Shi ne bawa wanda yake mafi godiya ga Allah domin yana bautawa Allah yana sallah cikin dare har kafafunsa suna kumbura sallallahu alaihi wa sallama tsira da amince Allah tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka da kuma sahabbansa waɗanda suka gaskata abin da suka yi alƙawari ga Allah da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwana musulmi yana daga cikin rahama da kuma kulawar da Allah yake ga bayansa, yadda ya nuna wa bayi hanyoyi na shari'a ya ɗora su akan hanyar da za su tsarkake zukatansu kuma su samu istikama a rayuwarsu yana daga cikin mafi girman hanya wadda Allah ya nuna wa bayi domin tsarkake zukata da samun rabo duniya da lahira shine wato Allah ya shar'anta ibada ta azumi dukan wanda ya yi nazari a cikin ayoyin alkur'ani da ke bayani akan azumi to lalle zai tabbatar cewa Allah ya shar'anta azumi ne domin tsarkake ɗan adam baki ɗaya domin Allah da ya bayyana shari'a ta azumi sai ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga manufar azumi shine domin tsarkake zukata domin samun takawa domin tsoron Allah da yin da'a ga Allah da nisantar abin da Allah ya hana haka sunnan manzan Allah sallallahu hadisai cike suke da bayani na wato falala da kuma irin darajoji da suke cikin ibada ta azumi kuma musamman a wata Ramadan a cikin wannan wata na ramazan wato ana samun tarbiya bayan Allah mummune suna samun tarbiya wato ta istiqama daidaito akan tafarkin Allah da gyara ɗabi'u da kyautata halaye ta yadda za a kammala ibada ta azumi mummuni ya zamo ya samu kyakkyawan ambato a wajen Allah mummuni ya zamo ya samu rabo duniya da lahira saboda haka ya dace ga duk mai imani ya yi tanadi domin tarbar wannan wata mai girma mai albarka ya yi tanadi na imani kyakkyawa da ikhlasi yi don Allah cikin duk abin da zai aikata sannan ya yi ƙoƙari ya ga cewa duk abin da ya koya ko kuma abin da ya ɗabi'antu da shi a wata ramadana ya ɗora ya ci gaba da shi a sauran kwanaki rayuwarsa baki ɗaya wataƙila wata ramadana da yake ɗauke da wannan albarka mai yawa ya zamo dalili da sababi na samun ‘yantawa daga wuta da samun lasisi na shiga gidan aljanna saboda haka mu sani gaya da manufa ta azumi shine domin tsarkake ruhi da kuma miƙar da ɗabi'u ma'ana daidaita su gabarin duk abin da yake munharif an farik ma'ana wanda ya kauce wa hanya ta daidai kuma ana samun kusanci zuwa ga Allah ubangijin bayi a lokacin wata Ramadan shi yasa Allah ya umarci bayi a cikin alkur'ani da tsarkake rayukansu da kuma wato bayyana falala na yin taskiyatun nafsi ne tsarkake rai tsarkakewa daga dukkan kazanta. da kuma ɗorawa akan dukkan hanya ta daidai Allah ta'ala ya ce kada aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ransa ya rabauta ya tsarkake ransa daga shirka daga riya daga saban Allah ya rabauta aflaha sai ce wa kad khaba man dassaha duk wanda ya lalata ainihin zuciyarsa ya gurɓata ta da saban Allah da riya da yi ba dan Allah ba da wato kasala wajen yi wa Allah da'a ko kuma ma da aiwatar da ayyuka na saban Allah sai Allah ya ce kad khaba ya tabe yayi asara kaga wannan aya tana kiran mu ne da mu gyara zukatan mu shine tazkiyatun nafs shi kuma azumi musamman yana daga cikin abin da yake wato koyarwa tsarkake rayuka da tazkiyatun nafs yan uwana ramadan watan azumi wata ne na muraja'a ma'ana mutum ya kalli rayuwarsa tun daga azumin da ya gabata zuwa yanzu ya ya kasance wajen yi wa Allah da'a ya ɗabi'unsa suke yaya yake wajen nesantar abin da Allah ya hana don ya gyara ma'ana wani lokaci ne wadda aka bayar domin mutum ya yi muraja'a ya gyara tafiyarsa ya inganta rayuwarsa ya ga ya tsarkake zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam al-Bukhari yace as-siyamu junna azmi garkuwa ce yastajinnu biha sahibuha minan nar wanda mutum zai tsare kansa daga wuta sai yake cewa wa idza kana yawmu sawmi ahdikum idan ɗayanku yana azumi ranar da yake azumi fala yarfus kada yayi batsa wala yaskhab kada yayi hayaniya da rashin nutsuwa fala yarfus kada yayi batsa arrafasu shine batsa in an ce batsa da Hausa duk abin da yake karkata zuwa ga wato abin da yake na alfasha abin mamaki kaga a azumi aka ce fala yarfus a aikin hajji ma aka ce la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wato wannan yana da muhimmanci mu kula da wannan kalma ɗabi'a ta ɗan adam yana da ɗabi'a zuwa karkata zuwa ga batsa in an ce batsa ba wai da hausa misali mu ce ashar wanda yake mummuna kadai ba batsa duk abin da yake karkata zuwa ga alfasha mu kuma yanzu baki ɗayan mu ba wai sai ka nema ba batsa turo ma ake ka kauce hagu ka kauce dama ana tun tunkuɗo maka batsa shine wannan wayar da take hannunmu zai yi wahala ka buɗe ta a iya yinin da za ka buɗe waya idan ka bai ganin maka abin da yake na batsa ba mace tsirara ko a nuna maka wani abin da yake na alfasha to ashe ɗabi'atan Allah da hikima yake ɗabi'ar ɗan adam shine zuciyarsa tana da wahalar kaucewa batsa saboda me saboda yana ɗauke da sha'awa son zuciya in ya gani zai kyalla shi yasa Allah iya bi masu imani da cewa suna rintse idanu yace a gaya masu imani su rintse ido to kaga anan sai ce in ɗayan ku yana azumi sai ce fala yarfus wala yaskhab sannan sai aka ce as-sakhab as-sakhab shine rashin nutsuwa shine hayaniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da aka siffanta shi sai aka bayyana cikin sifofinsa aka ce walaita bi sakhabin bil aswaq baya daga murya da hayaniya a kasuwanni dama kasuwa gidan hayaniya ce sai aka siffanta ma'aikin sa san cewa shi baya haka idan baka yi a kasuwa ba inda ake yin hayaniya to min babu aula ba za ka yi a masallaci ko a cikin ragowar rayuwarka ba hayaniya shine ka zamo baka da nutsuwa baka da kamala baka da kamun kai addinin musulunci yana da kamala yana musulmi ana so a ganshi da kamala da kamewa ba da hayaniya da hargowa da kuma rashin kamala ba to sai aka ce mai azumi a ganka da wannan ɗabi'u nesantar batsa da kuma hayaniya da hargowa da rashin nutsuwa fala yarfus wala yaskhab kenan yana da kyau mu ɗauka kanmu cewa iya ƙoƙarin da zaka yi zaka kauce irin waɗannan in kana azumi sai ce fa in sabbahu ahad ko da wani zai aibanta shi domin asabbu yana nufin aibantawa a wata riwaya ce au shatamahu ko ya zage shi ya nemi sai zage geniya ya zage shi yana nufin kai ma karama au shatamahu almushatama shine zagi ka faɗa mutum wani magana i faɗa maka sai yace a wata riwaya ce au qatalahu ko kuma ya nemi faɗa da kai almuqatala yana nufin faɗa duk dai abin da zai haifar da mai wata rigima sai ce in an yi maka haka kul ka ce falyakul ya ce in nimru'un sa'im ni mutum ne mai azumi kaga a wannan hadisi azumi yana nuna mana wato dabtun nafsi ne yadda za ka yi controlling temper ɗinka ma'ana ɗabi'ar ka ta fushi ko kuma ta mai da martani a matsayinka na ɗan adam ka iya mallakar zuciyarka a lokacin kana azumi ba dan ka kasa ramawa ba ba don ba za ka iya rigima ba dan kana azumi domin cewa ya ce me in nimru'un sa’in ni mai azumi ne shi yasa ba na yin haka ko an maka kai ba za ka yi mai ba ba za ka rama ba wannan yana nuna mana daga cikin ɗabi'ar mai azumi da ake so koya shine mallakar zuciya shine kamun kai shine ɗabi'a ta haƙuri ba don kasawa ba ba don rauni ba a'a ɗa'a ga Allah da manzansa da aka ce mai azumi ana so ya kame kansa ga barin mai da martani ko da an ɓata masa kuma wannan shi zai ka zaman lafiya saboda in dai ana haka to ko mutum ya yi nufinka da shari ai ba zai samu ba kaga sai dai shi ya rike sharrinsa sai kaga an zauna lafiya musamman a lokacin azumi to saboda haka wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'u da ake so mu ɗabi'antu da su a azumi shine mallakar zuciya daga duk abin da bai kamata ba dama dai alkur'ani ya ja hankalin masu imani zuwa mallakar zuciya su ba iya azumi ba na ramadan a'a a dukkan rayuwa ana so mummuni ya zamo yana da mallakar zuciyarsa yana da haƙuri wajen mayar da martani ba don kasawa ba sai domin Allah ne ya ce ya yi abuwa ya kau da kai domin a mai da martani a kullum in za ka yi to ɗabi'ar mutane a kullum sai ka ga abin da ba ka so sai ka kau da kai a wani lokaci ka yi haƙuri Allah ya ce khudul afwa wa amur bil ofi ka riƙi afwa yi umarni da kyakkyawa sai ce wa a'rid anil jahilina ka kau da kai ga barin wawaye jahilai ana nufin wawaye waɗanda ba san abin da ya kamata ba ka yi haƙuri ka kau da kai ka yi afuwa Allah ta'ala ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ɗabi'a ta haƙuri sannan kuma ya kira shi zuwa ga wato yin haƙuri ya ce wa idza khatabahumul na qalu salaman su masu imani haka suke idan wawaye su ne aljahiluna suka yi musu zance na wauta sai ce salaman aminci ma'ana ba sa mayar musu da wauta haka Allah ya siffanta masu imani yace wa idza ma ghadibuhum yaghfiruna in aka fusata su suna yin afwa duk waɗannan ayoyi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik haka Allah ya siffanta manzon Allah ta sallama yace rahmar Allah ta ya sanya ka zamo kana da hakuri fa bima rahmatin min Allah linta lahum kai mu'amala tattausa gare su kai hakuri gare su dan da ka kasance fazzan mai kaushi ghaliz kalbi mai zafin zuciya lan faddu min hawli ba wanda zai zo kusa da kai sai yace fa'fu anhu wasfa ko wa shawirhum fil amri fa'fu anhum kai hakuri ka daure kuma ka shawarce su a cikin al'amuran ka kai hakuri game da abin da za su yi maka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ragowar kuma ana magana da masu imani baki daya to mai azumi duk ana so ya siffanta da irin waɗannan domin shi yanayi na azumi yanayi ne na daban saboda albarkar zamani saboda girman lokacin ana so ka zamo mai haƙuri a cikin dukkan ainihin ma'amal dama dai azumi yana koyar da haƙuri ne hakanan kuma shi azumi makaranta ce da take koyar da ɗabi'u kyawawa banda wannan kaɗai, akwai wato gaskiya da riƙon amana faɗar gaskiya ga mai azumi bai kamata a ce mai azumi yana ƙarya ba musamman a kasuwa ya rika rantsuwa akan ƙarya ba wannan ya ci karo da tarbiyya ta azumi bai kamata ba a ce mai azumi ya siffanta da ha'inci ba da wato yaudara ba wannan ya ci karo da mai da makasudi na azumi domin azumi so ake a wanke zuciya lokaci ne da ake so mutum ka koyi gaskiya ka koyi wanke zuciyarka ka koyi amana ka koyi haƙuri da makamantansu kaga madarasa ce khuluqiyya take koyar da mu tsarkake ɗabi'u da halayenmu yana daga cikin azhar na azumi tasirin azumi shine yana tarbiyantar da musulmi a kan maganganunsa mai azumi ana so ya faɗi magana mai kyau ana so ifaɗi faɗi magana mai kyau manzo Allah sallallahu da nisantar wato munanan manganu a baya an ce mana kada ya alfasha kada ya hayaniya harka ce ta harshe ko ba haka ba sannan a wata a wani wajen kuma aka ce nisanci harshensa kada ya zamo yana ainihin faɗar munanan maganganu waɗanda suke na ƙarya ko na zir shaida zirku da makamantansu a manzo Allah ya ce mallam yada qawla zuri wal amala bihi wanda bai bar magana ta zirba ƙarya ha'inci yaudara to falaita wal jahl da wauta aka ce wal jahala da wauta me wauta shine yin abin da bai kamata ba domin ai dazu an gaya mana mai azumi yana da kamala to in ya bar wannan kamalar ya shiga hayaniya da ƙarya da munanan halaye sai manzon Allah ya ce falaita lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa ba in dai ba za ka gyara halinka ba ka je kai ta cin abinci Allah ya ba bukatar azumin ka ga makasudi an gaya ma ka ki ka bi to me amfani dama so ake ka koyi tsoron Allah ka koyi magana mai kyau ka koyi haƙuri ka koyi kyautatawa duk kaki to kuma me amfanin azumin ba a samu ribar ba kenan ba a samu makasudin ba kenan da kayi da baka yi ba ya zamo me duk ɗaya. ba wani bambanci shi yasa ce fa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba wallahi da a ce muna ɗaukan waɗannan nasoshi na Qur'ani da hadisi muna ɗabbaka su muna aiwatar da su da wallahi ba mu zamo irin yadda muke a yau ba da al'amuran mu sun kyautata da ƙaunar junan mu ta yawa da mun zauna lafiya da mun ga ci gaba a mu to amma yadda ake karanta Qur'ani da hadisi ake bayyana wa mutane amma sai kai mamaki ɗabi'ar mutane har yanzu za ka ga mutum kamar bai taɓa jin wa'azi ba kamar ba a taɓa gaya masa Allah ya ce annabi ya ce ba yana nan dai a ɗabi'ar ta tasha to wannan abu ne ya yi muni kwarai da gaske azumi yana tarbiyantar da musulmi akan istiqama ya daidaita akan hanya ta daidai sannan kuma azumi yana tarbiyantar da musulmi akan murakaba shine tuna Allah cikin duk abin da yake yi cewa Allah yana ganin sa cewa Allah ya san wani hali yake ciki domin ai kaga hadisin da imamu ahmad ya rawaito manzon Allah sallallahu yace Allah ta'ala ya ce cikin hadisi kursi kenan yace kullu amal ibn adam yudha'afu alhasanatu bi ashri amsalha ayyukan dan adam duk aikin da mutum yayi bisa rahmar Allah daya sai a ninka masa lada goma idan sab'a mi'ati dha'fin idza ninki 700 ila ma sha Allah zuwa abin da Allah iso ya bada lada sai Allah yace illa sawma amma banda azumi haka Allah ya faɗa cikin hadisin nan kudsi Ya ce fa innahu li azumi na wani wa ana ajzi bihi ni zan ba da lada shi ba ɗaya goma ba ne a'a shi sai an je lahira za ka ga abin da Allah zai baka na ladan azumi amma da sharaɗi sai ka kiyaye waɗancan ababen da aka ambata zai yi kai azumin ba ka yi ba zai yi kai azumin amma ba ka yi ba irin yadda mutumin nan izo yi sallah a masallaci manzo Allah yana kallon shi sallallahu alaihi bayan ya idar da sallah irin wannan sallar da yi sai zo ya sallama ga manzan Allah ya gaisuwa sai manzan Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli lam nafi ai baka yi sallah ba to ai ya makin Allah na na daga hannu na duka na sunkuya na sa goshi a kasance ce a baka yi sallah ba to wannan abin da yace ba sallah bace kaga ce akai ne fa innaka baka yi sallah ba lam tusalli ashe za ka yi sallah amma me baka yi ta ba me ma'anar baka yi ta ba abin da ake nufi baka yi ta ba sai an je ranar alkiyama ana raba lada suka ce ni fa ina na ce ai baka yi ba kamar ya baka yi ba ai baka yi yadda aka ce kai ba kaga ashe baka yi ta ba ba za a rubuta cewa a baka lada ko guda ɗaya ba domin me ai baka yi ta ba kenan ba za ka san baka yi ta ba sai ranar da ake raba sakamako a kiyama sai ka ce to ai nayi wa'annan harakat na sun kuya na ce to ai ba sallah kai ba fa innaka lam tusalli haka azumi ma fa laysa lillahi haja Allah bai bukatar azumin in dai baka gyara ba to ko kayi ma kishi kawai kai da baka je ci abinci ba irin abin da malai faɗa abin nan shine saumul awam kenan azumin awam ma'ana wanda eh, wanda bai san inda ya sa gaba ba domin shi a tsammanin sa azumi kin ci kin sha kin kusantar iyali shine azumi bai san cewa a'a wannan wani bangare bane ɗaya na azumi akwai ragowar bangarorin da sai ka haɗa su kafin azumin ya tashi zamo cikakken azumi to kayayin azumi ka je lahira a ce fa innaka lam tasum a zo raba ladan azumi da Allah ya ce zan ba da lada sai ka jira ka ce to ai ne azumi ke karci ai baka yadda ake so ba saboda haka kayi wani abu ne da kake jin kayi amma baka da lada ko ɗaya Allah ya tsare mu saboda haka sai fa ka ka kiyaye abin da kamata kar ka ɗauka cewa duk abin da kai kawai dole Allah ya karba ba dole a wajen Allah sai kayi yadda Allah yake so dama ai ma'anar ibada kenan ai ita bauta jaraba ce ta aka yi abu kaza ba ce akai an barka yi abin da ka ga dama ba iya yadda Allah izana haka za ka yi ba a yadda ka ƙara ko ta ɗaya ko ka rage ɗaya yadda daidai haka ake sai dai ɗan adam ne kai ka iya kasawa in ka ta daidai sai a cika maka ragowar da rahamar Allah amma ka ɗauka kawai ko mai kai kawai na yi a'a ba kai ba bari ka je game da Allah sai ka ce ai na yi sai Allah ce to ai ban karba ba dole sai na karba ba kai yadda nace ai ba saboda ka ba zan karba ba dole ne sai Allah ya karba kenan kamar yadda magabata suke roƙon Allah ba wai yin azumi ba in sun yi wata shida sai Allah ka karba saboda ba wai dole in kai a karba ba kai ma fatar Allah ya karba tukuna kar ka ɗauka kawai ai nayi to da kai sai me da kai sai me sai dole Allah ya karba in baka yadda Allah yake ba to bari ka je game da Allah kaga ko dole sai ya karba sai ce ban karba ba sai kai yaya kuma an tafi kiyama shikenan kai asara Allah ya tsare mu dole kai yadda Allah yake so dole ka kiyaye saboda haka a yi azumin yadda Allah ya ce a yi sallar yadda manzan Allah ya koyar duk ayyukan ibada ka riƙa ƙoƙarin kirda da daidai ka nufaci daidai abinda ka kasa sai Allah ya cika ma da rahamarsa ko ba haka ba amma kar ka ɗauka cewa duk abin da kai shikenan in kai kuma ka roki Allah karɓa duk abin kai na ibada ka roki Allah ka sunkuyi da kai ka kaskantar da kai ka ce Allah iya abin da na yi iya ƙoƙari na Allah karban mu fata kake to Allah bisa rahama sai ya karba amma irin abin nan ina ka je wallahi na sauke nauyi wai ne wai ya je ya yi sallah eh, yanzu ba da matsala na sauke nauyi shi sallan nauyi ce akan saboda haka ya sauke ta shi baya tunanin cewa a'a na je na bauta wa Allah wanda kai a matsayin ka dama baka da amfani me ka duniya aslan dan ka bauta Allah ne shine makasudin fa inda ba za ka bauta Allah ba da kai da babu duk daya baka da amfani zaman ka a duniya ai yanzu na sauke nauyi shi kenan shi ya dauka kawai in an yi an gama bai ɗauka cewa mm, mm, kana yi ne kuma kana roƙon Allah ko kana lallaba kana fata Allah ya karɓa don me don ka samu tsira to saboda haka a nan wannan hadisin sai Allah ya ce me wa ana jibi ni zan saka mai azumi sai ya faɗi dalilin da ya sa Allah ya keɓance azumi ga kansa bai ce ba sallah ta je ba shi ake yi wa sallah bai ce ba hajji ba bai ce rago ayyuka ba don me sai ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu sai ce min ajili wannan shine sirrin azumi da ya sha bamban da ragowar ibada domin ya bar ci da sha da sha'awarsa dan ni in ji Allah kaga ashe in baka bari dan Allah ba ka ɓata lokacinka ɗaya kenan sannan kuma wannan sirrin da aka faɗa ka sani mu'amala ce tsakaninka da mahaliccinka shi azumi ba kowa ne ya san sirrin ba sai wa sai Allah za ka je ka gamu da shi kuma zai gaya maka sirrin in ka yadda ake so ruwanka in baka yi ba ma dai za gamu da Allah kuma shi ya ga sirrin naka ashe akwai muraƙaba a ciki ko ashe yayin da kake azumi kullum tunaninka shine Allah yana ganin abin da kake in ka koyi wannan a azumi ragowar ayyukan ma haka ke sare ka kana yi dan Allah kuma ka san Allah yana gani sai ka yi iya abin da za ka kyautata malamai suka ce sirrin da yake cikin azumi da Allah ya ce ya bar cinsa da shansa da sha'awarsa dan ni saboda kana iya shiga daki ka rufe kofa ka ci ka sha ka biya sha'awar sannan ka fito ka ce ya azumi ko ba Ka ba ka alhamdulillah kenan magana ta wuce wa sani sai Allah to ashe in yi ma ya gani in baka yi ba ma ya gani shine murakaba shine murakaba duk abin da zaka yi kuma ka yi zaka je game da Allah shine kawai maganar ko dai ka kyautata ka yi ɗin ka gamu da Allah cikin murna da farin ciki yaushe tun kafin ka ƙarasa kafa ka ɗaya na lahira ɗaya na duniya kake murna da gamuwa da Allah shine hadisin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wanda yake fata yake ƙauna, yake so i gamu da Allah Allah ma yana maraba da shi shi ma ya ce to ka zo ni ma ina so in gamu da kai wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda kuma bai so gamuwa da Allah bai so ya gamu da Allah yana kyamata Allah ce ni ma ban so gamuwa da kai sai na na Aisha ta ce Rasulullah liqa Allah gamuwa da Allah ai mutuwa kenan wa yake son mutuwa yanzu a ce ga mutuwa ka ce mara ba wannan dabi'a sai manzo Allah ce ba haka ake nufi ba ya Aisha abin da ake nufi shine idan mutuwa ta zo mummuni za a yaye masa hijabi sai ya ga alheran da zai gani na lahira tun kafin ka tafi lahira za a nuna maka tarbar da za a ma shi ne faɗin Allah ta'ala innal ladina kalu rabbuna Allah sun istaqamu wa'inda suka yi imani suka yi istiqama tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ta takhafu wala tahzanu idan mutuwa ta zo kana mala'ikan mutuwa na zuwa kuma ina ma rarrashinka kar ka ji tsoro kar ka damu Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru albishir ma bil jannati allati kuntum tu'aduna aljannan da aka gaya maka ga ta nan sai a yayi hijabi ka gani sai ka yaya sai ka yi a habba liqa Allah sai ka ce tuni don Allah Mata tafi lahira dan gamu da Allah an samu wannan ni'ima kaga kayan me a lokacin ne kake fata dan me dan kaga alherin da ka tanada amma wanda yake kin gamuwa da Allah shine kafiri shine fasiki wanda in an zo karɓar ransa tun a lokacin zai ga abin da yake na tashin hankali fa ha lika Allah sai ce dan kar in tafi lahira ko ba yadda iya sai ya tafi domin zai kyamaci tafiya cikin wannan musifa da ya gani domin anan za a yaye masa hijabi ya ga musifar da zai ga to anan ha lika Allah sai ya ji bai so ya tafi lahira kuma labudda sai ya tafi lahira to saboda haka wannan hadisi yana nuna murakabatullah Allah yana ganin duk abin da kake kuma za ka ga sakayya ma tun kafin ka bar duniya saboda haka yan uwana azumi yana koya mana ɗabi'u kyawawa yana da asar ijtima'iyya ma'ana amfani da tasiri a cikin al'ummar musulmi daga cikin amfanin azumi shine yana koya mana infaqi ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas ya fi kowa kyauta shine yake bada kyauta shi ba a cewa a tambaye shi yace a'a wannan ɗabi'ar ta kenan ba a tambaye shi yace me yace a ko babu sai ya ce zauna Allah ya kawo a baka amma ba zai ce ba ni ka ce ba ni ya rasulullah ce a'a ba bai taɓa faɗa haka ba sallallahu alaihi wasallam in dai ka ce masa ba ni wallahi sai ya baka in dai akwai ya tashi ya shiga gida ya duba in babu ya zo ya ce ya haƙuri in Allah ya ka za mu baka alƙawari ka yi haƙuri za mu baka haka yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ne kyauta ne ba in ma babu sai ma alƙawari ya ce kana ajwadun nasi yafi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam amma kyautarsa tana bunƙasa wa kana ajwad ma yakun fi ramadan yafi tsananin kyauta a cikin watan azumi dan me a lokaci ne na albarka lokaci ne da ake ninnin kalada, lokaci ne da ake taimakekeniya yace fa innahu fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala alherin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da azumi musamman idan mala'ika jibril yana zuwa suna mudarasa alkur'ani ya fi girgijen da yake iska take kada girgije in za a yi ruwan sama in an ji iska a ce insha Allah akwai alamar ruwa kowa yana murna yayin da ya ji wannan iska kaga ai kowa yana murna har ma wanda bai da gona yana jin daɗi sai ka rasa to kai da baka da gona in ruwan me ce kawai ranka yana so saboda alheri ne to manzo Allah ya fi wannan salama kyauta ya fi wannan alheri a Ramadan kaga ana nuna mana koyi da manzan Allah wajen yawaita kyauta sallallahu alaihi wasallama yawaita taimakekeniya wannan yana daga cikin tasirin da musulmi a zamanin baya kai ba a zamanin baya har yanzu ma mu ma a nan akwai alamomi na an azumi yazo zo komai canja yake sai ka ji dabi'ar ta canja zuciyar ta canja farin cikin da yanayin kai kawo komai ya canja saboda mai albarkar da ke cikin azumi ana koya mana mu kyautata wa junanmu da dai a lokacin a karancin shekarunmu mun san cewa al'ada shi ne ni na sani a karancin shekaru na cewa zai yi wahala ranar azumi wata ta wuce ba a kawo kwanan kunu da kosai gidanmu ba alhali mu ma muna da shi za mu kai wani gida kuma a kawo mana wannan kwana talatin na azumi kullum sai an kawo kunu da kosai ko wani abu daga makota ba wai sun san ba mu da shi ba ne saboda su dai su ga sun yi alheri ko kana da shi yanzu ba gidajen makota ana kawo kunu da abin nan sai a ce a ah, yana da shi ai wancan ba yana da shi ai kowa itina shi yanzu ɗabi'a ta lalace yawan kyauta da wallahi wallahi na sani a rayuwar muna kanana zai yi wahala azumi ya zo kullum sai an kawo abin nan kwano gidanmu ba wai dan bamu da shi ba so ake kawai a tura alheri sai ka tara me za yi da shi wannan ya kawo wannan kai kuma ka kai wasu gidajen dan Allah inda muna yin haka wani za a samu wata damuwa kowa sai abin nan sannan ɗabi'ar mutane za a fitar da abin buɗe baki ne kofar gida a wancan zamani na da masu gida yanda ake haɗuwa gidajen makota a zauna a buɗe baki a abin nan ko kofar masallaci ko kuma kofar gidaje makota da makota ana ta abin nan yanzu ana yi ba a yi kowa itina shi in daɗi daɗi in ba daɗi ma ba daɗi ka tuna ka wannan mummunar ɗabi'a ce wannan hali ba mai kyau ba ne ya kamata a ce muna wasa ce muna taimakon junanmu kuma kar ka ɗauka dan ina da shi ko ko ba da shi ba wannan ba ce maganar alherin kawai ake so a ga yaduwarsa wanda yake azumi yanzu misali da muke tabarwa inda muka gani masu tarbiyyar da da yake sun ɗau zamani shekara wajen ɗari kenan da da wajen ɗoriya ɗabi'ar da aka koya musu mu ma muna da wannan ɗabi'a canja muka yi in ka je ƙasar Saudiya za a ga mutum talaka ne karamin ma'aikaci amma yana da asusu na mai na azumi kaɗai shekara guda yana tara yan kwabbai a ciki saboda da azumi shi ma ya nemi wanda zai ciyar ba wani abu zai ciyar ba fa gurasa ce in yanzu irin biredi ne kamar biredin naira ɗari ka kasa shi gida biyar misali shi ne fa ka ɗan aje kuma ɗan dabino ƙwaya uku a jikin biredin da ɗan ɗan yan madara yan ƙanƙanuwa haka kai dai wani ya ci abincinka kawai buƙatar ka alheri ba a magana kasaitattu a'a mutum ne talaka amma yana so ya ciyar bare kuma kasaitattu ga mutum wato in za a gaya maka isarsa da kuɗinsa da waye ya fi karfi amma shi zai zo yana roƙonka zo ka ci abinci abokina domin me alherin da yake zamanin yana lallaɓar ka dan ya daka ya tura yaransa ma'aikata cewa duk wanda ikamin wanda ya cinye ya jera abin azumi na mutum hamsin ya gaya yaransa duk wanda ika ikamin mutum hamsin suka ci ni kuma zan bashi kyauta saboda ka yaransa wallahi yawo suke suna lalubo rigima za ku yi wannan rike san hannu yana ta na ne wannan ta na ne kowa so yake ni zan kai shi wajen abincin mai gidana ko gidanmu saboda a ci abincin mu a buɗe baki a karya azumi kuma kwana talatin dan me san alheri haka muke inda za a ce iya unguwan nan makota kowa zai kawo kwano ɗaya na kunu da ƙosai ƙwaya biyar ai kowa ma ba za a san ma ana kowa sai ya ci abinci a garin nan ba haka ba ne amma da azumi wataƙila za ga masu bara suna nan suna bara masu bukata suna nan suna bukata wani da gaske bai samu abin da zai ci ba ana azumin wallahi saboda ai to bai samu ba wa zai bashi kowa ba ruwan kowa da kowa ta kai ta kai wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba manzo Allah ta sallama yana yawaita alheri a Ramadan kuma mutanen kirki masu tarbiyya haka suke yi a Ramadana babu wani wanda yake cikin galabaita kowa yana cikin murna da farin ciki sannan in an gama ramadan a bayar da zakatul fitr domin a ɗaɗɗau lokaci dai ana amfana da alherin da yake ramadan saboda talaka an bashi shinkafa rabin buhu ko ma buhu ɗaya saboda na ba shi kwano uku ka bashi biyu wannan ya bashi biyar ya haɗa buhu kaga akalla wata ɗaya ko abin nan yana ɗan abin da zai ci alherin ramadan to ya kamata mu kyautata a wato taimakekeniya a wata ramadana mu kyautata ta'awuni da ainihin wato jin cewa ramadana daban ne domin kamar yadda ya zo a hadisi ana bude kofofin aljanna dan me ana kira ana ta ya baghi alkhairi aqbil me san alheri ga lokacin ka yayi ka zo ka yi alheri wa ya baghi sharri aqsir me nufin sharri ai ba lokacin sharri bane ya kamata a daina ya kamata mu yi kokari mu ribaci irin waɗannan damammaki sannan kuma mu ga cewa mun amfana da azumin mu tarbiyar da muka koya azumi mun dore ta da ita har zuwa ainihin rayuwar mu baki daya ta murakaba tana Allah da jin cewa Allah yana ganin duk abin da muke yi in za mu yi dan Allah mu kyautata ƴan uwan mu rika hakuri da juna wajen rayuwa da makota da abokan zama a yi haƙuri sai ka ga rayuwa ta yi kyau wannan bambancin mu kenan da ragowar waɗanda ba su da irin wannan tarbiyya kuma kowa ya san bambanci ai dai inda ka je za ka ga ɗabi'un mutane akwai bambanci saboda tasirin imani masu imani rayuwarsu ta fi ingantuwa tafi aminci ta fi kwanciyar hankali Allah ya nuna mana wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ikon ainihin yi masa da'a a ciki ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ba mu ikon danne zuciyar mu daina saban Allah a watan azumi Allah ya ji kan magabatan mu Allah muna tawassuli muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sabobinka madaukaka Allah ka amintar da mu a kasar mu wannan masihu da suke kai ka a ƙasar nan Allah ka yaye mana ka ba mu aminci ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sa Ramadan ya zama lokaci ne na aminci da kwanciyar hankali Ramadan ya zama karshen duk wannan fitintun da muke fama rahama da su Allah ka ba mu shugabanni gari. Allah ka zaban mana mutanen ƙwarai a cikin mu Allah ka yi mana afuwa ka ba mu ikon gyara halayen mu Allah ka ji kan magabatan mu Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali a ƙasar mu yan uwanmu da suke cikin masifa a ko ina a ƙasar china akwai musulmi da suke cikin masifa matuka domin an ce sai sun yi ridda sun bar addini a ƙasar burma har yanzu ana kashe mutane ana korarsu suna garan ba a cikin duniya ba wanda yake son su kowa yana korarsu a gashi nan falastin da dukkan kasashen da ake cutar da musulmi Allah ka yaye musu Allah ka ba su kwanciyar hankali Allah ka nuna musu mafita daga halin da suke ciki yan uwanmu da ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله